Romawa Sura biyar Saboda haka tun da yake mun sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin ban gaskiya, muna da salama da Allah kenan ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu. Ta wurinsa ne muka sami shiga alherin nan da muke zama a ciki ta wurin ban gaskiyarmu. Muna kuma yin farin ciki saboda muna sa zuciya cewa za mu zama masu taraya cikin daukakar Allah. Ba haka kadai ba, har muna farin ciki cikin wahalolinmu, saboda mun san cewa wahala takan jawo jimrewa, jimrewa takan jawo halin kirki, halin kirki kuma yakan jawo sa zuciya. Sa zuciyar nan ba za ta zama abin banza ba ko kaɗan. gama Allah ya zuba kaunarsa cikin zukatanmu ta wurin Ruhu mai tsarki da Allah ya ba mu. Gama a daidai lokaci, a sa'an da ba mu iya taimakon kanmu ba, almasihu ya mutu saboda mu, mu marasa halin Allah. Da ƙyar ne wani ya mutu saboda mutum mai adalci, ko da yake watakila wani yana iya yin ƙarfin hali ya mutu saboda mutum mai halin kirki amma Allah ya tabbatar mana yawan kaunarsa da yake tun muna masu zunubi almasihu ya mutu saboda mu to tun da yake mun sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin jinin almasihu balle fa yanzu ai za a cece mu daga fushin Allah ta wurin almasihu to da yake lokacin da muke masu gaba da Allah ne aka shirya tsakaninmu da Allah ta mutuwar dansa, balle fa yanzu an riga an shirya tsakaninmu da Allah za a cece mu ta wurin rayuwar ɗan kenan. Fiye da haka, har muna farin ciki saboda abin da Allah ya yi ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta wurinsa ne aka shirya tsakaninmu da Allah. To, kamar yadda zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum daya zunubin nan kuwa shi ya jawo mutuwa ta haka mutuwa ta bi ta shafi dukan ‘yan adam gama kowa ya yi zunubi kafin a ba da koyarwar musa zunubi yana nan a duniya amma ba a yin lissafin zunubi inda babu koyarwa duk da haka mutuwa ta yi mulki akan mutane duka daga zamanin adam zuwa zamanin Musa, har ma ta yi iko a kan waɗanda zunubansu ba na ƙarya doka ba ne, kamar yadda na Adam ya kasance. Adam kuwa kwatancin wanda yake kyautar Allah mai zuwan nan, amma kyautar da Allah ya bayar ta wurin mai zuwan nan dabam take kwarai da karya dokar da Adam ya yi. Gashi, Ƙarya doka ta mutum ɗayan nan ta jawo wa mutane da yawa mutuwa, amma alherin Allah ya fi yawa, har kyautarsa ya yi ta wurin alherin mutum ɗayan nan, wato Yesu almasihu, ta sa babbar albarka ta yalwata ga mutane da yawa. Ƙwarai kuwa, kyautar Allah dabam take da zunubin mutum ɗayan nan. gama hukuncin da ya bi bayan zunubin nan shi ne hukuncin mutuwa, amma kyautar da Allah ya bayar ita ce ta jawo mana shari'ar mara laifi a gabansa, ko da yake muni zunubi da yawa. Ta wurin zunubin mutum daya, wato Adam, mutuwa ta yi mulki a kan kowa, amma wannan yin mulki ba kome ba ne idan an gwada shi da wanda mutum daya wato yesu almasihu ya kawo ga masu karbar alherin allah da kyautarsa ta zama adalci a gabansa ta wurinsa ne za su yi mulki cikin rayuwa saboda haka kamar yadda karya doka ta mutum daya ta jawo hukuncin mutuwa a kan kowa haka kuma aikata adalci na mutum daya ya kawo albarka ga kowa wato samun zaman marar laifi a gaban Allah da kuma sabon rai. Kamar yadda mutane da yawa suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyar mutum ɗaya, haka kuma mutane da yawa za su zama masu adalci ta wurin biyayyar mutum ɗaya. Dalilin da aka shigo da koyarwar Musa shine domin laifi ya fito a fili. Amma sa'an da zunubi ya karu, sai alherin Allah ya fi karuwa. domin kamar yadda zunubi ya yi mulkinsa ta wurin mutuwa, haka kuma alherin Allah yake mulkinsa yanzu ta wurin adalci, domin ya kai mu ga rai na har abada ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu.